Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. Sai kuma Alfa rediyo a birnin kumasin ƙasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Amurka ta shirya tsabta kai hare-hare akan wasu wurare guda uku da ta auna a ƙasar Iran a matsayin martani ga kakkaɓo wasu jirage marasa matuka mallakar Amurka a yankin ruwan tangayin Hormuz da ke tsakanin tekun Persian da tekun Oman. amma kuma ta janye kai hare-haren da zumar kiyaye rayukan al'ummar Iran. wannan labari da shugaban amurka donald trump ya dora a shafin shafinsa na sada zumunta ya bayyana ne bayan da rahotanni suka ce shugaban ya bada umarni a kai hare-hare a wasu wurare kalilan a iran kamar wuraren da suke da na'urar hangen jirage da kuma ta hangen makamai masu linzami kafin janye batun kai harin lallai mun shirya tsab a daren jiya domin mai da martani a kan wurare guda uku da muka auna inda na tambaya mutane nawa ne za su mutu sai wani babban soja ya ce mutane 150 ne za su mutu ana sauran minti goma na dakatar da wannan harin a cewar wani saƙon twitter da trump ya kafe yana mai cewa da wannan abu yayi muni matuka. trump ya ce ya ba da umarni a kara takunkumi masu tsauri a kan iran da yammacin ranar alhamis a matsayin wani karin matsin lamba ga gwamnatin da wato wanda gwamnatin sa take yi domin tilasta wa iran ta koma kan teburin tattaunawa akan shirinta na makaman nukiliya. a halin da ake ji kuma shugaban amurka donald trump ya umarci jami'an hukumar shige da fice na immigration da su fara kamin dimbin bakin haure da aka ce su bar kasar a cikin wani aiki wanda za a fara a gobe lahadi a cewar kafafen yada labaran amurka wannan aiki da jaridan washington post ta fara rawaitowa ya auna iyalai dubu biyu a manyan birane na amurka inda galibin bakin haure ke zama kamar birane su houston chicago miami da los angeles jaridar post ta ce ta samu bayanan samamin da za a kai wa bakin haulen da ba su da izinin zama amurka ne a bakin wasu jama'an amurka guda uku wanda suka nemi a sakai sunan su ita kuwa jaridar da miami herald ta ambato wasu birane da za a gudanar da kamin da suka hada da atlanta da baltimore da denver da new orleans da new york da kuma san francisco trump ya aike da wani sakon twitter ranar litinin cewa amurka za ta fara koran miliyoyin bakin haure da ba su da izinin zaman kasar daga mako mai zuwa amma sai wannan sanarwa ta zo wa jami'an migration da al'ajabi jami'an gwamnati sun ce an yanke shawarar koran bakin haure ne wanda ba su da izinin zaman amurka watanni da dama da suka shuɗe amma kuma jama'an migration sun ce ya zuwa farkon wannan mako babu wani batu kamar haka. ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gwamnatin sudan ta kudu ta nemi sasanta tsakanin gwamnatin soja na sudan da 'yan adawa a matsayin ramawa sudan rawan gani da ta taka a lokacin da ta yi tattaunawa zaman lafiya tsakanin wato na sudan ta kudu a bara. wani minista a ofishin shugaban sudan ta kudu na wato salwa kiir kenan ya ce shugaban kasa na sudan ta kudu ya nuna damuwarsa akan abin da ke faruwa a sudan kuma yana kira ga bangarorin su yi kokari su kafa gwamnatin wucin gadi da wuri ministan a fadar shugaban kasa na wato sudan ta kudu ke kenan mayik dan yana cikin tawagar mutane hudu da mai bada shawara ga shugaba salwa kir a kan tsaro ya jagoranta zuwa tugalwak inda suka kammala ziyarar kwanaki biyu da suka kai a khartoum a jiya juma'a dang ya ce tawagar dang ya ce tawagar ta isar da sakon zaman lafiya ne ga shugaban sudan tare da yin kira da su nemi hanya mafi inganci na sasanta tsakanin jam'iyyun adawa da ita gwamnatin soji na wucin gadin shugaban adawan kasar venezuela juan guaido a jiya juma'a ya ce ya faɗa yayin wata ganawa da yake da shugaban hukumar kare haƙƙin bal'adama ta majalisar ɗinkin duniya michelle bartlett muhimmancin kawar da shugaba nicolas maduro domin kawo ƙarshen wahala da mutanen ƙasar ke sha. aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na a bari ya huce. barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum jama'a, ni ne naku baba ya ko makeri tare da Daula Salim. muke farin cikin gabatar muku da shirin a bar ya huce. kafin mu ci gaba da gaishe-gaishe bari mu fara miƙa wannan gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan ambasada samuel jimba da mai ɗakinsa mavis domin auren 'yarsu dr matayebi ruth da angonta dr Usahu samuel wanda za daura auren su a yau asabar din nan wato da karfe goma na safe a chapel of redemption da ke makarantar ƙara zurfin ilimin malanta wato college of education da ke a kwanga za a kuma yi shagulgulan auren ne a babban ɗakin taro a st patrick cikin garin akwanga din Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. To amin baba. Yawwa. Mm. To da akwai takardun gaishe-gaishe a hannun ki aiko? Haka yake baba. To mu ji su. fara shiga babin mu na gaishe-gaishen ba bari na fara da wannan. Inda sai ce sako ne daga Nasiru Shehu Yunusari a jihar Yobe. inda yake cewa assalamu alaikum muryar amurka don allah ku bani dama in gaida abokaina kamar su abdulmuɗallib magarya da kininu sani misari da gwani sanda yunisare da bulama gwani yunisare da Hussaini dangote karasuwa da ahmadu abacha macina da suleiman adamu tandarin fatisku da adamu muhammad mai nasara nasarawa da abubakar salisu gazaki da umar abdullahi gambaki da galis rajo paki da isuhun dila paki da wari malam bare brezuwa niger da usman kasim kiringim na arewa da sani diga dan jihar maradi niger da umar usman gazamni da ma'azu isa findiga sai kuma ce da daukacin ma'aikatan voa hausa da fatan dukkaninsu sun ji kuma suna cikin koshin lafiya to muna godiya yawa to ni ma wannan katin ya fito ne daga kaka alhaji bukar gursuma da masak matashi dan kishin kasa. ya ce fata alheri zuwa gare ku daukacin ma'aikatan sashen hausa da allah ku miƙa min gaisuwa ta zuwa ga 'yan uwa kamar haka goga na namu biyu a filin abar ya huce ga doro digaga dan fulani warji da ashiru usman sabuwa gurum da abubakar kuram turutawa da baba gana damuwa unguru da gwani sanda yunisari da sani diga jihar maradi da usman kasim kiringim da mubaraka aliyu banga da ibrahim salisu dan kaduna da wari malam birebe zuwa da ba bamaina hammani da tasi'u mai shago algarno da abdulmuɗallib mande magariya da umar baban yaya sabon gida da abdulkadir aliyu mina da umar usman gazami da modum tahir gazami sai kuma baba gananu ciyawa cakal daga ƙarshe gaisuwa ta musamman zuwa ga daukacin al'ummar garin da masak mai gaisuwa kaka alhaji bukar gurusuma masak matashi ɗan kishin ƙasa. ina jin malama daula yau kaman gashe-gashe namu da ɗan dama. To haka yake baba, ni ma bari na je inda ka fito ɗin. Wannan cewa ya assalamu alaikum masu gabatar da shirin a bari ya huce daga mai sauraron ku na ƙasar Libya. Usman Kasim Kiringim ni ma gatawa gaisuwar zuwa ga mahaifina. Malam Kasim a jamhuriyar Nijar da Nasiru Shehu Nisari da Mamman Boniya Yakuba daga ma Jibrin Tamorogol ko Allah sa na faɗa wannan sunan daidai da Abdulaziz hmm, Adali Torana nan ko Sulaiman Mini ma da sun taimaka min. <laughs> Sai Ibrahim Salisu dan Kaduna da Zainab Barista Chole Maskandare da Wari Malam Bare zuwa da Haruna Loki Baraduwa da Kininu Sani Nusari da Bamaina Hamnami da Musa Maina Kandulwa Bukar da Babe Gombo da magara sai Suleiman Adamu tandarin Patiskum. Daga ƙarshe ina miƙa gaisuwa ta musamman zuwa ga ɗaukacin al'ummar garin Kiringin baki ɗaya da fatan sun ji kuma suna sauraron wannan filin lafiya mai gaishe ku Usman ƙasin kiringin ɗan jihar da magaran mazaunin ƙasar Libya. to sai dai daula abin da nike mamaki shine galibin masu aiko mana da gaishe-gaishe nan sai ga su ne kamar sukan gaida junansu Eh baba abinda na kula ba tun yau ba ko a shirin da nake yi da na yau da gobe nan zaka ga suna da wani haɗin kai da suke da shi na wa'inda suke mara ma wannan gidan rediyo baya zaka ga tare suke duk wani muhawara a shafin mu na sada zumuntan facebook tare suke aika duk wani sakonni kuma sun kulla zumunci tsakanin su sun san juna kuma suna ma'amala da juna wani abun mamaki abin sha'awa Allah sarki to Allah ƙara mana zubunci To amin sun amin. dauke da gaishe-gaishe bari in je kasar Ghana. Yau gida za mu tafi ke dan eh, ba. Wato birnin Afasi na ce birnin Afasi kuma shi ke dan. To baba. Eh birnin Kumasi. Daga birnin Kumasi zan gaida Hajiya Ramatu Mr. lady Boutique daga kumasi wato tana sai da kaya ne dai da kika sai na mm-hmm. butik iri-iri wanda yake ah, mutane ko me da wace irin bukata ka je wurinta za ka samu yadda kake so tare da mijinta wato da ake kira mr bobby wannan gaisuwa ce ta musamman sai kuma alhaji lukman abbas wato ceo lux spring water mai zuwa don ba daɗewa ba daga nan kumasi amma shi lukman abbas yana zaune a nan new york ne da kuma dan uwansa alhaji aminu wato alhaji Aminu Bo yake nan. Wannan gaisuwa ce ta musamman zuwa gare ku. Akwai gaisuwa kuma da ta fito daga wato Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. ya ce yana gaida Usman Manika mai ruwa road funtuwa. da honorable alhaji shafi'u madawakin inono sai kuma injiniya alhaji bilyaminu muhammad albaba katsina sai kuma maryam abubakar kasim iya da hajiya abu yar fulani da ke kofar tsoro sai kuma jafar wada sai kuma jafaru wada mawashi da aminu isa riga da ɗaukacin mutanen garin damari da ke karamar hukumar birnin gwari jihar kaduna To baba, ni ma ga takardar ƙarshe da take hannu na inda sako ne fito daga Sani Muhammad cindu unguwar karofin madaki Bauchi, Najeriya, inda yake cewa salam filin a bari ya huce. Don Allah ku miƙa min sakon gaisuwa ta zuwa ga Alhaji Musa Kumu da Hussaini Abba Dambam da Bala Muhammad Dambam da Prince ya'u adamu bulkacuwa da abdulmutallib mande magarya da muhammad sadi ibn hausa baturiya taufa baba kaji wani suna kuma da ilyasu abubakar ikd fataskum da na mairo umar makera na lalle kan wato namu namu ke ne gaskiya kan yawa na mai raga ga na gwamba na zaune a gefe na gwamba ba don daga makera ne to bari a gurguje in wannan yace ina gaida masu sauraron filin a bari ya kuce kamar su Benjamin Garba wanda aka fi sani Bada Usaku a jihar Bauchi da Takata Augustine Garba da Malam Thomas Garba da baba katkis da ke garin jambiri da sa'idu gamji medicine da malam rabi'u da ke garin jambiri da shaibu mai waina da malam aminu sabon shago da ayuba idi suleiman da adamu mai rake da ke garin jambiri da muhammad wakili wanda ke unguwar jaji da jibrin mai cajin waya sai kuma habu mai shayi garin jambiri da sa'idu mai shago baban iman gaisuwar ta fito ne daga garba bin affan unguwar jaji potasco. muka dan samu saboda a dan nishadantar da jama'a haka aka ce a bari ya huce maganin hawan jini ba lalle dai ka mai farin jini maganin hawan jini to haka baba yanzu za mu ba mutane magungunan hawan jini to Allah sarki ta sa an ce yi dariya alheri ne mm. da mutum zaka samu kana yawan dariya mm. da sai wato za ka yi maganin cururuta da dama a jikinka da ake fama da su a duniya haka yake baba sai dai kuma kila kuma yawan dariyan kuma sai ka wani sharhi ma da na gani wani rubutu rahoto da na an karanta cewa ya kamata a duk rana ana son kai dariyar minti uku ne na ce to za a ce ka fara hauka ke da ka <laughs> kai ta kyalkita dariya har na minti uku kullun safiya ana son haka lalle ne ka. yana taimaka ma lafiya baba to za mu gwada mu gani ko za mu iya yin haka mm. to wato labari ne da muka samu shine kisan mutane na zama irin turai da sauransu mm. idan zama ya daɗi sai a bari iyalai su karu da wato mutum mm. shi wannan yana nan ne ya yi hudda da turawa dai da jama'a iri-iri to sai ya gayyato matarsa ta zo za ta tare su zauna tare a nan to shi ne bayan ta zo irin sai ya gayyaci mutane a ɗanyi liyafan karin kumallo na safe to sai aka zo da ɗan burodi ne da wasu abubuwa mm. to ita kuma kin san a gida akwai ɗan wani wani dan tsome da ake da burodi. Kwarai da gaske ba wai wani tsoma ai ko adam ba ala yi. Kullum ko an ce ba dai kowa ya zagi sa so ai san da wa yake akwai masu yi ba kullum a wajen aikin nan kowa. Kanki dai bace sunan <laughs> a ba a baki na ba. da Allah. Ba <laughs> to ba ta mutuwar sarki baki na. To shine ita idan idan ta gutsuro burodin sai ta tsoma ta dangwala a shayi. Mm. Ka. sai ya ga tura ana ta dan dariya dai haka mala abin duk ya ji haushi amma ya rasa dabarin da zai sai ya ce ai ya manta da akwai wata addu'ar da ake yi a kasar su ke sa a daga hannu eh to dama su ma sabbin tuba ne wato da suka musulunta bai dake ba mm. da aka daga hannu ya ce da harshen kasar su za a yi mm. ya ce sallu ala nabil karim suka ansa mm. sai ya ce to ansatu ansatu tura wannan saboda ke suke dariya ba a dangwale burodi a shayi a ƙasar nan don Allah kiwa Allah kiwa Muhammadu Rasulullahi sai suka ce sallallahu alaihi wasallam kiwa la ha ilaha illallah sai suka ce sallallahu alaihi wasallam sai ya kare shi shafa ce amin <laughs> sai kuma salon shan shayi ya canja. Ya canja. ta eh. in ya fito ya gaya mata za su gane to bane kirkiro addu'a sai tun ba ta jin yaran ya gaya mata. To kin ji ana ta salati kuma cikin addu'ar amma bayani ne. To kin ji. ya yi dabara kam. Ba karami ba. To haka ne baba aini ba ka tuno min da kai magana shayi ka tuno min wani na mai abinci an je irin bukkan na an je ana sayan abinci. Ka san abincin bukkan nan baba akwai daɗi haka eh. za ka yi ta ga ana tururuwa din na ana ci ana waye. to ita wannan ta lakaici yin wani dage-dage ne kuma dage-dagen ana sa mashi bonds sai wani ya je ana ta cewa kowa kashi eh. yawwa to ba ba ai da turanci suka yi amfani da shi kai me da ka zo ka san gayu sai kowa ya zo ya je ce sai a ce madam ina son bonds ina son bonds ina son bonds shikenan shi ma sai ya zo ya ce a bashi aka loda mashi yana zuwa ya gani sai ce ya zo ya dinga faɗa madam kin cika ni da kashi sai ce to ai bon tsin kenan <laughs> shi ya dauka wani irin tsokan nama ne da ko wani abu ne da ba na ba ka dinga rigima wai shi sai an dawo mashi da kuɗin shi shi ba kashi ya ce zai saya ba <laughs> abinda baka sani ba ka abin nan sai ka ce wanda suka je a wurin shan dan lemu ne eh. shi ke da matarsa ta ce a kawo mata wato kuka kula amma a kara mm. mata soro san dan irin karen nan da ake dan shan shi wato shi ne shi yana son ya gwada iya shi ce a shi baya son kuka cola shi kawai ai bai sa abin da ake nufi da soro <laughs> turanci a koya <laughs> To sai dai malama daula na ga lokaci na daga mana hannu so ya kamata. Haka ne mu tattara ina mu ina mu ba mm. to baba. Mm. A madadin. Daula Salim. Baba ya kuma keri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai wani sabon biko. Salamu alaikum. ƙarshen shirye mu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. écoutez VOA Afrique.